Ina malam usman din su malam usman suke sanya fito in dai ba tsoro ya ji ba ai malam usman ne ma ya turo ni to da yake zaka gane cewa masu irin wa'annan maganganun ba Allah suka nufa ba kuma ba so din suke yi a zauna ba suna ta cewa dan me zan fito me shafe ni da wannan abun me alakata da abun na ce to shikenan sai ga malam usman ya fito da kansa kuma ya ce to ya amsa a ina ga magana kuma ta kare kuma musamman babban abin daɗin shine lokacin da malam usman ya fito ya ce ya amsa wannan mukabala da yan faira wanda ya yi ƙalubalen ya ce gani na zo neman malam usman yana cikin garin kano a wannan ranar kaga a ka'ida idan a ce yana son ya zauna ɗin da gaske to ba zai fita daga cikin wannan gari na kano ba amma washe gari sai muka ji labari aka ce malam barhama ya tattara kayansa ya gudu to allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana imaninmu ya kiyaye mana mutuncinmu ya raba mu da kuri da cika baki da ta da kura yayin da kuma ka junguro sama da kara ka ce a fito a buga gaka in aka bayyana kuma aka zo kuma sai a ga ka noke ko a neme ka an rasa wanda kamar yadda aka alkawaranta alhamdulillahi malam usman ya cika alkawari kuma kamar yadda ya bayyana wa duniya ya ce shi kadai zai zauna ba tare da wakilcin wani ba ba tare da dafawar wani ba ba tare da kawowar hannun wani ba to wannan ita ce ta faru malam usman mai duban isa ya zauna a wannan bagire da aka bayyana tun kwana uku da suka wuce ya zauna tun karfe hudu yana jiran abokanan tattaunawa babu wanda ya zo har wannan lokaci ya kare muna gurin a zaune da ni na je wajen a cikin masu saurare da malam alkanawi ya je da malam kakisu ya je da malam muhammad sani ya je da malam eh, albani shi ma muna tare da su a wannan gurin a tare da sauran yan uwa da zukatansu suke tare a gurin muna ta dako muna ta dako mu ga yan faira amma cikin ikon allah babu wanda ya zo wanda yan faira sun ta yada waɗansu shubuhohi sakamakon tasowa wannan al'amari wanda yawa jaba. sai mun bayar da amsa a kansu domin kada sai an tafi wasu su yi kokarin su dawo da mu baya daga cikin abin da 'yan faira suka yada shine malam usman mai dubin isa ba zai iya zama da mu ba malam usman ba zai iya zama da mu ba zai iya zama da su barhama na gwamba ba saboda haka sai ya nemo mu domin wai mu zo mu agaza masa bahaushe yana cewa idan mafaɗin magana wawa ne to mai sauraron ta aishi ba wawa bane. ne tsawon shekaru da suka gabata malam usman yana cikin wannan saha ta yakar wannan mummunar aƙida ya fasa su ya hana su zama lafiya ya hana su yada wannan barna yana ta kwashe musu mabiya suna daina zama alloli suna komawa su ce allah guda ɗaya ne a wannan tsawon shekarun da malam usman ya kwashe yana wannan aiki ba a taɓa ganin mu tare da shi ba to a wannan lokacin kuma wane ne yake taimaka masa a wannan lokacin kuma da shi da wa yake yi ashe kaga yanzu kuma a ce da wasu zai yi ai wasu ne za su taimaka masa kaga yaudara ce da karya sannan akwai mukabalolinsa da na gani a baya ya je gari kaza ya yi mukabala da waɗansu shehinai ma dattijai a wata farfajiya ina da mukabalar an taɓa tura min ita yan watannin baya da suka wuce sannan na taɓa ganin mukabalarsa dai da waɗansu har wayo kusan nau'i guda uku na gani na na mukabalolinsa Ka ga idan a ce mu ne muke taimaka masa to a wancan lokaci kuma da yi mukabaloli da su ya ba su kashi a wancan lokaci da ike zabge musu mabiya yana sa suna fahimtar gaskiya su kuma da shi da su wane ne a shi kaga magana cewa wai mu ne muke agaza masa ko mu ne muke masa kaza kaga wannan kawai waɗansu ne da dama ba sa son sa suke kirkira ta domin su nuna cewa mai ah, kasashe ne ko bai iya ba wannan shine abu na farko abu na biyu yan uwa masu albarka mai sani ga baki ɗaya abin da ikawo wannan rikici magana ce ta yaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waninsa wanda wasu suke ganin malam usman me yasa zai ce annabi kaɗai zai waƙe ba zai sirkan ya waƙensa tare da waƙe waɗansu annabi ba shi kuma ya cije ya ce annabi kaɗai zai faɗa sannan kuma duk abin da iga ya saba da shari'a a magangararsa wanda ika taɓa tauhidi ne da ake a babin waka lallai zai yaƙe shi gwargwadon ikonsa wannan babban aiki ne da ya kamata a yaba masa aka yi masa kyakkyawar addu'a to wannan aiki da malam usman yake yi a yana da kyau mu sani cewa da akwai bambanci tsakanin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yaban waninsa yaban annabi daban yaban wasu malamai da kuke girmamawa su ma daban shi yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ne wanda kuma duk kai babu annabi bato ba ibada kake ba idan kai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai baka lada ba wani wanda za ka yi ba bayan manzan Allah Allah ya baka lada Allah tabaraka wa ta'ala da kansa iya bi manzan Allah a gurare da yawa suna nan birjik a cikin alkur'ani Allah ya rantsuwa ice wa ma'aikin Allah wa innaka la'ala khuluqin azim an ji shi can yana kira kadhib anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yana yaban kansa da kansa sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbansa dodo sun yaba annaba a gabansa kuma bi hana su ba ya tabbatar da su a akai sunna ta kaririya kenan saboda haka yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ne Allah yana son sa. shari'a tana so a yi to ya za a yi mutumin da ike yaban annabi yana samun lada to duk wanda za ka yaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba lada za ka samu ba ka ga ɓata lokaci ne don me za ka ɓata lokacinka wannan tasa ya ce shi ba zai je ya faɗa layin ɓata lokaci ba gara ya tsaya layin da Allah iya da shi da yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana da kyau mu gane wannan abubuwa guda biyu suna da matukar muhimmanci Allah ya yi annabi alaihi salam ya yi yaban sannan an yi yaban annabi sallama ya tabbatar shi yasa za ka ga alfazazi a cikin ishiriniya yana cewa madihu nabiyillahi azkat ta'abbudi ice yaban manzon Allah sallama yana daga cikin mafiya tsarkin bauta ma dan a nuna maka yaban manzon Allah sha'ani ne babba saboda haka idan mutum ya doge ya ce shi manzon Allah sallama kawai zai yaba to bai kamata musulmi ya ji kaikayi ya ji haushi a ransa ba domin yaban wadon annabi ba kamar yaban annabi bane ba ma haɗi domin yaban annabi ibada ne lada Allah ake bayarwa yaban kowa ya ba annabi ba ba ibada bane kuma babu ladan Allah akai wannan shine abu na biyu abu na uku mu sani duk wanda zaka yaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya doka da ka'ida a kansa wanda duk za ka buɗe baki ka yi masa yabo ko malaminka ko shehinka ko abokinka ko wane ne duk alaƙar da take tsakaninka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ginda ya doka yace in za ka yabo ka kuskura ka tsallake wannan layin wanda wannan ya kamata wa 'yan can da suke wannan kumfan baki su sani farko yaban shehunanku da kuke wannan al'ada ce ba ibada kuke ba ba ku da lada sannan in kuka wuce gona da iri a gurin yaban nasu kuma zunubi Allah zai rubuta muku don haka bara ka ji dokar da manzo Allah sallama ya kafa in zaka yabi wani na farko ka koma cikin sahihul bukhari hadisi na sittin hadisin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari Allah ya kara yadda da shi ya ce sami annabiyu sallallahu alaihi wasallama rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yuthni ala rajulin wa yutrihi ya ji wani mutum yana yaban wani mutum yana kuzuzuta shi faƙalin nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a halaktu kun halakar kun halakar da shi ashe a karatun da manzo sallama ya biya wa sahabbansa wanda duk zaka zo ka yabe shi ka yi masa kuzuzuta wadda ta wuce abin da shari'a ta ke ta gindaya maka gurin yabansa to ka halakar da shi ashe duk wanda za ka yi ba za ka kuzuzuta shi kuzuzuta wadda ta kere wa shari'a ba ya sa maza sallama ce da su to wannan kuka yabe shi haka to kun halakar da shi a wata riwayar maza sallama ice qata'atum zaharar rajula kun yanke wa bawan Allah nan lakab bayansa ma'ana kun kassara shi kun kashe shi kun cuce shi domin kun yabe shi da abin da ba nasa ba ne ina shaidawa ina rantsewa da Allah yaban da aka yi wa wannan bawan Allah da manzan Allah ya dakatar ya ce a daina irin wannan yaban bai kai yaban da aka yi wa shehu tijjani aka ce shine ike ruwan sama ba bai kai yaban da aka yi wa shehu tijjani aka ce shine ike yin walƙiya ba bai kai yaban da aka yi wa shehu ibrahim aka ce shine tauhidi ba bai kai yaban da aka yi wa shehu ibrahim aka ce shine sallah shine azumi ba wannan ya wuce yabo ya wuce wuce gona da iri ma ya zama guluwi din ma wannan a ajin karshe ne idan an yabo wani da abin da bai kai wannan ba annabi ya hana to ina kuma wanda kuma za a yi masa yabo da abin da ya wuce wanda manzo a sallama ya tsawatar a kansa wannan hadisin abu musa al-ash'ari bukhari hadisi na 660 idan ka karanta bukhari hadisi na 661 za ka ga kuma hadisin abubakarata shi kuma hadisin abubakarata lokacin da aka yabi wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji sai ya ce wa wanda i wannan yabon ice wai hak kai canka da kai wannan yabo a wata riwayar manzo Allah sallama cewa i wai laka kai canka manzo sallama ice kun kashe dan uwanku ka ta'ata unuka sahibak ka sare wa dan uwanka wuya ma'ana ka yi masa an gizame kan turuwa sai ya ce ya ƙuluhu miraran ma sallama idan ga maimaita wannan kalmar yana nana ta kun yanke masa wuya kun yanke wa uwan kuya saboda kun zuta shi kun ba shi wani mukami da wani matsayi wanda yake ya saba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara cewa a yabi wani da shi sai manzo a sallama ya ce in kana ahadukum madihan daga yau ku ji idan ɗayan ku ya tashi zai yi yabo la mahala ba makawa sai yayi yabo saboda yana son wanda zai yaba falyaqul ahsibu kaza wa kaza to duk abin da zaka faɗa akan wannan masoyin naka ta babin yabo to ka faɗe shi a babin zato ka ce ina zaton insha Allah shehu mutumin kirki ne in Allah da shehu yana aljanna amma be shi ka ce shehu zai ba mu aljanna shehu ne mai ba da aljanna shehu ne mai ruwan sama shehu ne mai raya kai shehu ne sallata shehu ne azumina shehu ne zakkata kai shehu ne ma tauhidina kai wanda iga shehu ma ko da kafiri ne ya rabauta wannan kaga tabbatarwa ce kuma da abin da yake ya saba wa shari'a to irin wannan yaban manzo Allah sallama ya hana shi wanda shi ne ake ta rigima a kansa wannan ita ce ka'ida ta biyu da ya waje ba mu kiyaye a kanta ka'ida ta uku ana cewa mu mai hada da mu da malam usman mai dubin isa alhali shi mawakin ma'aikin Allah ne mu kuma ba ma yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana ce ta jahilci babu wani wanda yake da alaka da ilimi ko hankali da za a ce da shi mu ba ma san manzon Allah ko mu ba ma yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iyaka la Allah kai da akwai abin da kake fahimta sa matsayin shine yaban annabi wanda kuma la'alla da za a ɗauko abin naka da kake kiransa yabo da za a ɗora shi akan ma'auni ko akan mizani sai an kama ka da abubuwan da la'alla ma a nemi a ce sake maimaita kalmar shahada saboda ka gina akan ilimi akan jahilci da rashin sanin ka'idoji na yin yabo da sauransu wannan dalili ɗazu da safe na zauna na rubuta baituka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rubuta baiti 60 kuma cikin abin sha'awa sai na rubuta mimiya wacce take karewa da manjaye amma da harshen hausa zan mana taɓa kalashe na waitukan da ni na yi wa manzan allah su zan karanta baituka guda goma sha ɗaya a ciki daga yau kaga babu wanda zai sake kallon mai ce ba ma yaban manzan allah idan akwai wanda ike cewa ai mu ba ma yaban manzan allah to ga sai za mu karyata ka masoya manzan Allah ne mu kuma muna rubuta bege ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wallahi da yawa daga cikin wanda ake cewa da su ai suna yaban annabi wallahi da za mu koma fagen mu ɗebo mu da muka rubuta a kan yaban annabi su ɗebo waƙoƙinsu su kawo su a ɗora mu a mizani wallahi tallahi sai mun make ɗaruruwansu ɗaruruwansu za mu make ba wai kaɗan ba saboda haka zan karanta baitukana na wanda suke sha'irai ne mawaƙa su auna su su gani shin sun cancanta a ce an yi yabo da su ko bu cancanta ba ko ba yabo ba ne ba gashi nake cewa ba ni iko ya hakimu zan wake gwani halimu rasulu uban gidanmu jarimi kuma jagabanmu mamba'i na dukan ulumu mai gira saje da gemu dansa ne yau ba kamar mu duniya har ran kiyamu mai tili da dubin karamu bai shi ka hau duk makamu muka ce ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mukami da Allah ike bayarwa za ka haushi da binsa ake samun matsayin zama siddiki da binsa ake samun zama cikin ibadullahi salihin duk wani mukami da kasan Allah yana bayarwa to da bin manzo Allah sallama ake samun sa shine muka ce mai tili da dubin karamu bai ka hau duk makamu lokacin da ya hau imamu rabbu sai da ice salamu ai mun tuna lokacin da ya hau sama aka yi iraji da shi sallallahu alaihi wasallama ai mun tuna Allah sai da ice da shi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to shine a wannan baitin lokacin da ya hau imamu rabbu sai da ya ce salamu sallah zakka da saumu duk shi ya isar gare mu sallah zakka da saumu duk shi ya isar gare mu sallallahu alaihi wasallama ga jura dukkan hujumu gashi da jura dukkanin farmaki dukkanin shaidanci dukkanin sharri da za a masa ya jure ba canji hali karimu bai taba canji halinsa a karamci ba kuma duk sharrin da za ka yi masa zai ma karamci wannan shi ma halinsa ne sallallahu alaihi wasallama ga jure dukan hujumu ba canji hali karimu shin ina ya kamar imamu ko a ƙarfi ko a ilmu mu fa in dai ka biɗe mu hidimarsa muke ka gan mu in dai ka biɗe mu ka neme mu muna ina to a hidimar manzan Allah za ka same mu mabiya sunnarsa ne mu duk masoya ne ku gan mu wannan baituka ne guda goma sha ɗaya dukkaninsu da munjaye suke karewa duk gabaki ɗayansu sha ɗaya sau biyu guda ashirin da biyu kenan saboda haka zan sake biya ta a tsaye mu ji ba ni iko ya hakimu zan wake gwani halimu rasulu uban gidanmu saboda haka a takaice yanayin network ɗin ne a yi haƙuri wannan yabo ne muka rubuta shi ko in ce na rubuta shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baituka na guda sittin. abu na farko kenan abu na biyu akwai masu cewa me haɗa mu da malam usman mai dubin isa alhali ba ma tare da shi ta fuskar fahimtoci da yawa akan waɗansu al'amura to na farko abin da nake kira zuwa ga masu irin wannan tunani shine su sani a bisa ya ƙini na da abin da na imani da shi kuma ya bayyana gare ni ga zahiri mala usman mai dubin isa can yake tsaye akan tauhidi bai yadda a haɗa allah da wani ba bai yadda a ɗauki haƙƙin allah a bawa wani ba kuma yana yaƙi da duk wanda yake ɗaukan haƙƙin wani ya ɗauki haƙƙin allah ya ba wani kowa ɗauki haƙƙin manzan allah a ba wani da wannan ishahara da wannan aka san shi wanda wannan shine tushen addinin musulunci yadda da kaɗai ta Allah da kuma ɗayanta manzan Allah sallama a biyayya ya sha maimaitawa a lafazansa shi sunnar manzan Allah isa ne baya tare da kungiya baya tare da wata tawaga sunnar manzan Allah ita ce to ai wannan shine addinin musulunci sai wani ce a to ya ake kake tare da shi alhali ai mawaki ne ni ma ga waka ta na rera ta yanzu saboda haka ni ma irin annabi ne sai aka ce a'a to ai malam ah, ai kida ku ba iri ɗaya na ce kai tsaya bari mu baka amsa ta biyu tunda baka gane wannan ba idan ka koma cikin littafin Shehu Ibrahim Inyas albudurus Suta sharhin da iwa littafin yayansa ah, Murhafatul Quta yayansa ne Muhammadul Khalifa ya rubuta to Shehu Ibrahim a cikin wannan littafin nasa shafi na 58 yana koro bayani dangane da abin da ya shafi al'intifa'u bi amalil ghair shafi na 58 shin idan ka mutu wanin ka yi aikin alheri ladansa zai iya zuwan maka sai ga shehu ibrahim ya kinkimo jawabai yana yi to daga cikin wanda in nemo agajinsu domin su bashi mafaka ta ilimi sai ga shi ya ce kala abul abbas shaikhul islam ahmad ibn taimiyya sai ga shi ya je ya ɗauko magana daga ibn taimiyya shafi guda ya kafe ta a cikin littafinsa eh, yana yin hujja da ita to masu irin wannan tambayar shine muke tambayar su ashe ibn taimiyya irin aƙidar ibrahim in yasce da shi za ka ce ba aƙidar su ɗaya ba wannan akan tauhidi yake wannan kuma ɗan faira ne to me ya haɗa su ya aka yi maka ga shehu ibrahim ya je ya yo aran hannu ya nemo agaji daga littafin ibn taimiyya zai yi hujja ashe ana iya haɗuwa kenan tambaya ta biyu idan ya ɗauki littafin shehu ibrahim raf'ul malam an man kaba da warafa iktida'an bi yi anam zai ga gurare sama da guda goma malam ibrahim inyas ya tafi littafin al'imam imam ibn al-qayyim ah, ya je wannan ilabul muwaqqi'in rabbil alamin ya ɗebo maganganu a ciki na ibn al su ma yayi hujja da su domin tabbatar da abin da yake da'awa na na bin sunna da kuma riƙe hannu a cikin sallah me ya da shehu ibrahim da ibn al-qayyim ga su a tare a cikin littafi guda ɗaya to abin da ya halatta wa shehu ibrahim tarayya da ibn taimiyya a wancan littafin kuma ya halatta wa shehu ibrahim tarayya da ibn al-qayyim ɗalibin ibn taimiyya a cikin wannan littafin shi ya halatta mana tarayya da wanda kuke ganin ba ma tare da shi a fahimta wannan ina muku da yaren da za ku gane sannan wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ku malam yusuf ibn isma'ila na bahani wanda kowa ya sani babban sufi ne kuma yana daga cikin sha'iran da suke yi wa ma'aiki sallama waka yana da waƙoƙi ga ma'aiki da kuma wasu daga cikin shehunai to wala yusufun na bahani wannan littafinsa ne shawahidul haq filisti gathati bi sayyidil khalqi a ƙarshen ta akwai wata littafinsa da aka saka al-asalibul badi'a fi fadli sahabati wa ikna'i shi'a to a cikin wannan littafin ya kawo bayani dangane da falalar sahabban manzo Allah sallama da kuma kare sahabbai musamman Muawiya ibn Abi Sufyan da Amr ibn al-As sai yake bawa waɗannan sahabbai kariya akan cewa ba su cancanci a dinga zagin su ba kuma wasu su daina bari ana koya musu zagin sahabban manzo Allah ma'ana malam Yusufun Nabahani ya fito zai ba wa sahabban annabi kariya to da ita shi ɗebo malamai da za su taya shi ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya bara ku ga malaman da ya ɗebo bara ku ga malaman da malam Yusufun Nabahani ya ɗebo malami na farko shine al'imamu tahawi al'imamu tahawi ɗan izala ne shi ne malamin farko alƙismul awwal shafi na 462 malami sufi sha'iri ya zo zai kare sahabban annabi mutum na farko da igayyato ya ce zo ka taya ni kare sahabban annabi shi ne dan izala al'imamu tahawi sannan sai tafiye ce al'imamu al shi ne malami na biyu ki kawo jawaban al'imamu al malami na uku sai ya ce alkali iyad shine malami na uku malami na hudu sai ce algautul jilani shehu abdulkadir jilani shi ma aka gayyato shi aka kawo maganganunsa ya zo ikari sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga malam jilani da ita fi gaba sai ya kawo shihabuddin as-sahara wardi ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye ya ce shi ma zo ka taya ni kare sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi malami na biyar al-imamun nawawi da ikawo al nawawi ikoro jawaban al-imamun nawawi malami na shida ko na bakwai shine shaikhul islam ibn taimiyya ga sunansa shaikhul islam ibn taimiyya malami sufi sha'iri yana kara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayyato ibn taimiyya ya ce zo ka kare ni zo ka taya ni kare martabar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me ya hana malam usman ya gayyato ɗalibin ibn taimiyya ya ce zo ka taya ni kara martaban manzan Allah in a ce ya yi gayyar ya kira ɗin da gaske me laifinsa idan abin da ya halatta wa malam yusufin na bahani gayyato ibn taimiyya a littafinsa don a kara sahabbai tare shi ya halatta wa malam usman tarayya tare da mu domin kare martaban manzan Allah da kuma kare haƙƙin Allah idan kun gane wannan karatun kenan idan ba ku gane wannan karatun ba shi ma har wa yau a in dai muka ganka tare da mutum ai kawai wannan yana nufin ka zama shi mun ga hotunan shehu ibrahim da yawa da wa'anda ba ma musulmi ba mun gan su tare a cikin falo mun gan shi tare da wasu suna gaisawa wanda a zahiri shiga su ma ba ma musulmi ba ne wannan yana nufin shi ma shehun ya zama su inda an gan su tare da shi Ta ba haka ba ne to me ya halatta masa ta'ammuli da su na ɗaya kenan na biyu mun ga shehu muhammad sani kafinga yana yin alaka ta addini tare da malam abubakar mahmudu gumi ya faɗa a cikin littafin sanailul amani gashi ya bayyana cewa malam abubakar mahmudu gumi akwai kusanci da mu'amala tsakaninsu wanda har yana a littafinsa me ya halatta masa yin wannan tarayyar kenan malam sani kafin ga ya zama dan izala malam sani kafin ga ya zama ba wahabi saboda ya yi tarayya da dan izala malam abubakar gumi saboda haka yan uwa masu albarka waccan da'awa da wannan maganganu da ake kawowa ai mun ga wani tare da yan izala shi ma ya zama izala na kawo wannan dan mu gane cewa ba da'awa ce ta masu ilimi ba da'awa ce ta jahilai saboda haka jahili sun ce sai dai a bashi da Allah ya jahili iya sa zai zuba maka ya kara gaba so kada mu taba roduwa ko mu taba damuwa da abin da irin waɗannan jahilai suke faɗa malam usman yana nan a matsayinsa na malam usman mawaƙi sha'iri na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama mai yaban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma mai tsayuwa gurin ruguje wannan mummunar akida mu ma muna nan a matsayin mu yadda ka san mu sannan babu wata alaka ta malam zo ka zama mu ko mu mu zama kai duk wanda i wannan ku sani na farko ƙarya i faɗa sharri yayi kuma ya san ƙarya yake na farko dai kai dai ka san mu bin fito mun faɗa ba na biyu kai ka san shi malam usman bai fito ya faɗa ba to na uku kenan kaga ƙarya kirkira ne ko ya yi ƙarya ko kuma ya san gaibu ko yi ƙarya ko me ko ya san gaibu sannan kamar yadda na ambata cewa muna tare ne a asali bin Allah kaɗaita shi da bauta ƙaunar manzo Allah sallama da kuma bashi kariya wannan shine abubuwa guda hudu abu na biyar abinda nake son yan uwa gabaki ɗaya a dunkule mu fahimta shine ina son kowa ya tara hankalinsa ya saurare ni akan wannan gaba tauhidi da addini nan da muke kansa Allah ta baraka wa ta'ala shi ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kenan duk abin da zaka karba da sunan addini ya zama na cewa kai tsaye ya fito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ci karo da na manzan Allah girmama annabi da san annabi yana wajabta maka kai watsi da shi ka kama na annabi zalla wannan dole ne wannan tilas ne wannan babu shakka akan wannan idan ka koma cikin littafin shehu ibrahim yas kashiful ilbas ko kashiful albas kamar yadda malam sani kafin ka ikira shi haka za ka ga yana ambaton waɗansu daga cikin malamai daga cikin su. daga cikinsu da akwai malam da akwai wannan ibn al-farid sannan da akwai al-hallaj hussein ibn mansur yana ambatan cewa abin da hallaj yake a kai da kuma abin da ibn al-farid yake a kansa wannan tauhidi ne kaga yana son da mutane kan fahimtar hallaj ya dawo da mutane kan fahimtar ibn al-farid abin da nake son yan uwa mu fahimta kakka kalle ni a matsayin wai wani da kake kallon sa a matsayin dan izala ko wanda baka tare da shi a fahimta a'a abin da zan fada maka yanzu ka auna shi akan ma'auni na imani da yadda kake jin zaukin addinin musulunci a zuciyarka wannan littafin hallaci ne sunansa ana cewa da shi akhbarul hallaci an kawo bayanai dangane da abin da ya shafi maganganun hallaci zan gaya mana waɗansu maganganu na hallaci da ba za su gaza guda biyar ba sai ka auna su da imaninka ka ce shin ya dace a ɗauko mai irin waɗannan maganganun a saka shi a littafi a yi ƙoƙarin dawo da mutane kansa a ce ai tauhidi yake yi a cikin wannan littafi ka buɗe shafi na 49 shine guri na farko a shafi na 49 ya kawo labari ya ce an usman ibn muawiya daga usmanu dan muawiya annahu qala ya ce batal hallaju fi jami'i dinawar wata rana hallaji ya kwana a masallacin juma'a na garin dinawar wa ma'ahu jama'atun tare da shi akwai gungu na mutane fasa'alahu wahidun minhum ɗaya daga cikin wayannan jama'a sai tambayi hallaci ya sheikh ya shehu ma taqulu fi ma qala fir'aun fir'auna abubuwan da yake faɗa me zaka ce dangane da su fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la ya ce ma amintu lakum min ilahin gairi shi Allah ne sai aka tambayi hallaj aka ce me zaka ce game da magana fir'auna sai ya ce kalimatu haqq ya ce fir'auna ai abin da faɗa gaskiya ne yanzu ka yadda a ce wanda ike da wannan aƙidar a rubuta shi a ce mutane su yadda abin da yake faɗa tauhidi ne idan ka tafi shafi na hamsin da ɗaya malam hallaju ike cewa alkufur wal imanu yaftariƙa ne min haithul ismi ko min haithul ismi da imani da kafirci sun rabu ne a suna wa amma min haithul haƙiƙa amma ta fuskar haƙiƙansu fala bai huma. ta far ta hanyar haƙiƙa da imani da kafirci ba su da bambanci kai da wannan tauhidi ne kafircin da shi annabi ya zo iyaka ya tabbatar da kishiyar wanda da shi ne imani to ya ce da imani da kafirci a suna ne kawai suka daban-daban amma min haithul haƙiƙa ta fuskar haƙiƙa dukkaninsu babu bambanci tsakaninsu wannan shafi na hamsin kuma za tafi idan ka zo shafi na hamsin zaka ga ya kawo ike cewa an jundub ibn zadan alwasiti wa kana min talamidatil hallaj ɗaya ne daga cikin ɗaliban hallaju ice katabal husain ibn mansur kitaban hadhihi nuskatuhu ice hallaji ya rubuta wata risala ga nuskar ga abin da ike cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai almutajalli an kulli shay'in liman yasha wanda ike yin tajalli ga abin da iso assalamu alaika ya waladi yace ya kai ɗana amince tabbata gare ka satarallahu anka zahirar shari'a ina fatan Allah ya rufe maka zahirin shari'a ka daina ganin zahirin shari'a wa shaffa laka haqiqatal kufri sannan ina maka fatan Allah ya buɗe maka haƙiƙanin kafirci ka gane me kafirci fa inna zahirar shari'ati kufurun hafi domin zahirin shari'a shari'a fa wacce manzo Allah ya zo da ita shari'a ta sallah azumi kadai ta Allah yace to zahirin shari'a kafirci ne amma a boye wa haqiqatal kufuri shi kuma kafirci haqiqarsa ma'arifatan jaliya shine haƙiƙanin sanin Allah da yake a fili kafirci shine cikakken sanin Allah shari'a kuma ita ce cikakken kafirci amma ɓoyayye ne sai ya ce wal maqsudu min hadal kitab abin da nake nufi da yi maka wannan risalar ya kai dan uwa ko ɗalibi na inni usika Allah taghtarra billah ina maka wasiya da karka kuskura ka rudu da ubangiji Allah ba abin ruduwa bane karka rudu da Allah wala yi asu minhu kuma karka ce ba hasu daga Allah wala targhabu fi mahabbatihi sannan kada ka dinga kwaɗayi cikin san Allah ka ce wai kana kwaɗayin Allah iso ka ko ka so Allah wala tarba an takuna gaira muhibbin sannan kuma kada ka bari kuma ka zama kai ba mai sansa ba ne kar ka wani damu kai kwaɗayin san samun sansa sannan kuma kada ka dai so shi amma ka dinga sa sansa a cikin babi na kwaɗayi wala ta bi ithbatihi sannan kada ka kuskura kai magana da cewa akwai Allah wala tamil ila nafihi sannan kuma kada ka karkata wurin kore shi wa iyaka wat tauhid sannan ina a hirɗinka ina jan kunnanka da yin tauhidi wassalam a huta lafiya wannan shine karshen risala wannan risala ita ce ta ƙarshe. eh na'am na hamsin da bakwai malam yanzu zan kammale yanzu zan kammale to akwai eh ka kyale saka na to ga baitin karshe hmm? baitin karshe kawai mu tafi shafi na 163 <laughs> hallaji ike cewa ya ce ana anta bila shak Allah ni ne kai kai ni kai ne babu shakka fa subhanaka subhani tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ni wa tauhiduka tauhidi yace Allah kadaita ka da bauta ni ma kadaita ni ne wa isyanuka isyani kuma saba maka ni ma saba min ne wa iskhatuka iskhati yace Allah aka fusata ka ni aka fusata wa gufranuka gufrani haka gafara ka gafara ta ce walam Ujiladu ya rabbi idza qila huwa zani yace ya Allah in aka ce ni nayi zina an zo an dake ni to ba ni aka daka ba wa aka daka wannan shine hallaji wannan ta sa a ƙarshen rayuwar hallaju bayan yayi da'awar allantaka ba ko da da'awar annabta ya fara yi ya zo idin ga wannan da'awar ta allantaka yana Allah ni ne kai wannan littafin gaba ɗayansa abin da yake cikin sa kenan irin wa'annan tsinannin maganganun malaman musulunci suka yi ittifaki akan cewa hallaji zindiki ne ya bar addinin musulunci aka fyale masa kai jinin sa ya zuba a banza a matsayin murtaddi ya yarda ya zama zindiki sai aka ɗebo wannan mutumin da aka kashe mai faɗa wa Allah wannan maganar cewa in nai zana ba ni aka daka ba sai aka ce wai abin nan da ike yi tauhidi ne jama'a ku dawo ku rike hallaju aka rubuta shi a kashi kul ilbas in aka kyala mutane aka ce ku je ku bi kashiful ilbas din nan abun nan da aka kawo daidai ne an wa al'umma adalci dan Allah malami na biyu da ikawo shine ah, ibn al-farid ibn al-farid lokacin da az-zahabi ya zo yana ambatan ibn al-farid a cikin siyar sai ike cewa da ikaranta ta'iyya ta ibn al-farid ya ce idan a cikin ta'iyyar ibn al-farid babu zindiƙanci da bata duk duniya babu zindikanci da bata ibn hajar al askalani kaga ba ash'ari ne amma a cikin littafinsa lisanul mizan juz'insa na shida ya ce ya tambayi surajuddin al-bulkini ya ce me zaka ce dangane da ibn arabi al-hatimi ya ce sai ya yi gaggawa fa badaral ijabata bi annahu kafir da gaggawa ya ce da ni ai ibn arabi kafiri ne shi amma shekul akbar ake ce masa albulkini gaya wa ibn hajar ya ce da shi ayi ibn arabi kafiri ne sai ya ce to me za ka ce akan ibn alfarid sai ya ce shi wannan la uhibbu an atakallama fihi ai ni na son ne magana dangane da wannan sai ibn hajar ya ce da shi a'a to aka rama kallahu menene bambancin ibn arabi da ibn alfarid farid alhali duk abin da suke yi guda ɗaya ne sai bulkini ya kamar baya son ya da amsa akan ibn al sai ibn hajar sai ya fara karanta masa ta'iya ta shi ibn faridi yana cikin karanta ta ya karanto wasu baituka kawai sai bulkini ya farka sai ita ba ibn hajar ya ce ya ishe ka tsaya anan za kufurun za kufurun za kufurun wannan kafirci ne wannan kafirci ne <laughs> wannan abin da malaman musulunci suka ce kafirci ne mai wannan aƙidar wai shi ake ɗebo aƙidar kuma aka rubuta ta kuma aka ce koma wannan abin da aka ce da shi kafirci ne tauhidi ne kuma haba jama'a ina kuke son kuje ku ji tsoron Allah a cikin kashiful ilbas malam shehu ibrahim ya rubuta baiti wai al'abdu rabbun war rabbu abdu bawa Allah ne Allah bawa ne yana cikin kashiful ilbasi ya kawo an yi kuskure a cikin nuskar wancan littafin na jawahir rasail tunda zama wannan wasiku ne wa ya ce al'abdu abdun wa rabbu rabbun a'a na daidan yana cikin kashiful ilbas shi ne wanda ya rubuta da hannunsa al'abdu rabbun wa rabbu abdu wanda wannan a fito a mana bayanin ta me take nufi bawa Allah ne Allah bawa ne a ce za a tabbatar da wannan aƙidar a cikin al'umma wanda zai fito iyake ta kuma yi mutane bayani ya ce wannan abun kuskure ne wai ya zama abun fada ya zama abun kyama ja jama'a ku ji tsoron Allah Allah ta baraka wata ka kiyaye muka tsare mana imanin so a dunkula wannan shine abin da zan iya fada a dunkula a daidai wannan lokaci abin da daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma da taba harshe Allah baraka wata ala iya mana akwai malam kakis yana son zai iya da sabo shi ma kai tsaye eh, insha Allah bismillah ni haƙuri zan ba wa al'umma malam assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa musulmi wato ni abin da zan faɗa a nan wajen su malam anas ma suna bani mamaki mamakin da suke ban shine a wannan ƙadiyar har suke tunanin wai akwai wani wanda zai zo ya iya kare waɗannan maganganun na kafirci wallahi ba mai iya kare su ko da wasa ba wanda zai iya kare su shi yasa wai ka ce wani zai zo wai a zauna da shi akan waɗannan maganganun wallahi ba wanda zai iya zuwa a zauna da shi kato in ka ga mutum ya yadda a zo a zauna da shi to na farko jahili ne bai san ma abin da yake ciki ba bai san abin da yake ciki ba amma wanda ya san abin da yake ciki saboda akwai wasu abubuwan da su galibi waɗanda suke zuwa karewa abinda suke yi suna rudan mutane ne sai su yi tawili sai su dinga ƙoƙarin caccanje maganganun su ce ai ba haka yake nufi ba ai kaza ai kaza wanda idan ka haɗe maganganun wato a junansu sai ka ga maganganun sun saman maka da natijar abin da ake nufi yanzu wannan maganar da da malam anas na hana shi ya dinga kawowa ma na halaju abin da ya sa na hana shi akwai wasu abubuwa waɗanda bai kamata a dinga kawo su a nan wajen a social media ana faɗan su ba in dai ba wai ta kama ba wallahi ba masu mu dinga faɗo wasu abubuwa sabida me sabida abubuwan sun yi muni matuƙa ni a wannan littafin na hallaji dinnan. akwai abin da in na karanta shi sai na ji hawaye yana zubo mu saboda rushe addini ne waɗannan mutanen kuma su ne manya-manyan malamai na su shehu ibrahim duk maganar da za a ga sun yi istishadi da maganar su ke istishadi waɗanda waɗannan zindiƙai ne kalma ɗaya ibini taimiyya har shi har ƙoƙarinsa na ƙoƙarin wato ja baya wajen tsantseni wajen kada a kafurta mutum kada a yi kaza kada a amma walayi ibn taimiya sai da yi da wannan hallaji kafiri ne sai da ya tabbatar da wannan saboda maganganun idan kana jin su kare ba zai ci ba kuma akan ya yadda yake wannan to wannan shine saboda haka gaskiya dama mutum ya ce wai zai kare wannan sahar ko akwai wani wanda yake ganin wuyansa ya yi kaurin da zai iya zuwa ya kare to sai dai jahili ko wanda bai san maganganun ba ko kuma wanda aka yi masa rufa-rufa ko kuma wanda aka yi wanda yake bai da ilimi aka nuna masa ai za su kari ta bangare kaza ta bangare kaza to wannan zai iya karewa amma haba malam haba malam ai al'amuran ba za su taɓa yiwuwa ba malam Allah ya sa mu dace sannan ni abin da nake cewa jama'a a yi haƙuri a yi haƙuri da waɗannan mutanen wato galibi abin da yake sawa muke fitowa muke yin irin waɗannan bayanan wallahi ba don komai ba saboda nasiha ga al'umma don mu fahimtar da al'umma kuma sai ya zama na an samu fitar kafa a irin waɗannan mutanen fa an samu waɗanda suke ɗabbaka waɗannan maganganun a aikace to saboda haka waɗanda suke ɗabbaka waɗannan maganganun a aikace to wajibi ne kuma a fito a ja hankalin al'umma akan mu inda suka ɗauko aƙidar da kuma munin aƙidar inda suka ɗauko ta da kuma munin aƙidar wajibi ne a fito a ja hankalin al'umma wannan shine kawai abin nan ɗin amma yau inda a ce yan uwan da suke kokarin cewa abin ba haka yake ba ba haka yake ba inda kun hutashe mu wajen kokarin kuskurantar da wuraren da yaran nan suka ga waɗannan abubuwan kun fara cewa to wannan abin bai inganta ba kada ku yi wannan abin dasi aka yi masa kada ku yi wannan abin kaza kada ku yi to za a samu raguwar wannan abin din wallahi ba za mu shigo irin waɗannan abubuwan mai ta ihu ba a'a mita mita ɗauko littattafan ana karanta wai na littattafan malam anas wala ni wani zubin ana siyan ma ba na son siyan su dole take sawa mu siya saboda me za yi da su ba wani abu da zaka yi da waɗannan littattafan ka gansu dole take sawa mu sa kuɗin mu siya wasu littattafan ma mun same su kawai haka dole take sawa mu siya ba don kawai ba amma inda a ce Allah zai sa wasu su taso daga cikin ku. waɗanda za su dinga yaƙi a kan waɗannan aƙidin to wallahi kun hutashe mu tun daga shi daga gida cikin gida an taso ana yaƙi da waɗannan aƙidin munana kuma ku yi yaƙi da su ba da ganin wani kuna wanke wani ba wato babban abin da yake ba da matsala shine lokacin da kuke ƙoƙarin ku yaƙi da wani ko kuma to kuma waɗanda suka asasa aƙidin ku kuma so kuke ku wanke su kuna nuna suma a sumai ne to wannan shine matsalar to in kuma za ka yi haka ba za ka taɓa yaƙi da barna ba wato duk al'amari ko ka fito gaskiya ƙarara ka faɗe ta ga inda gaskiya take ga inda gaskiya take kuma a yi bayaninta a fito da ita amma sai ka ji mutum wai ya zo wai ai cewa kowa Allah ai ibini taimiyya ma ya ce anal haƙƙu subhani ma a azama sha'ani haba ya jahili haba jahili jahili ibini taimiya ibini taimiya ya faɗa maka wannan ibini taimiya fa a wannan bayanin da yake yana bayani ne akan mahaukata waɗanda ba su da hankali aka same su suna cewa anal su subhani ma a zama sha'ani waɗannan ce in mahaukata ne ce suna da uzuri eh, suna da uzuri kuma wannan uzurin ba ibini taimiya ne ya ba su ba hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ba su amma mutumin da yake a hankalinsa ya ce shi Allah ne ibn taimiyya kafurta shi duk wanda yake da hankalin ka ce kai Allah ne wallahi tallahi kai kafiri ne babu wanda daga cikin malaman musulunci wanda bai kafurta wannan ba sai dai waɗannan su wayanda suke malahida suka ce ai in ka ce haka ne ma shine ainihin tauhidi hunaka tauhidil khalis haka shehu ibrahim ya faɗa yace shine ainihin tauhidi allazi huwa matalabur rijal wanda mazaje suke nema sufaye kenan da kamar za ka tambaye shi menene ta dalili menene dalili ka faɗa sai ya ce ƙala ƙala ya ce ah, ƙala yake cewa ah, ƙala sheikh ahmad tijjani fi jawahir ma'ani ya ce shehu tijjani ya faɗa a cikin jawahir ma'ani ya ce haƙiƙatu tauhidi la tuduraku ma dumta ta ƙulu maujudun allahu maujudun ya ce fasamma sinani aina tauhid ya ce haƙiƙanin tauhidi ba za ka fahimce shi ba za ka ce maujud ga halitta abin halitta kuma allah ma abin halitta ya ce abu bi ka faɗa aina tauhid ina tauhidin wato sai ka haɗe da allah da abin halitta kuma wannan magana ita hallaji ya ita hallaji ya faɗa ibina arabi a cikin fususul hikam ibina arabi abin da yake faɗa yake cewa da annabi musa da annabi musa da fir'auna ya ce fir'auna ya fi annabi musa gaskiya wallahi haka ya fada. duk waɗannan maganganun akwai sitilin yawa ba masu mu dinga fito da su ana fada. fir'auna fa ya fi gaskiya annabi musa ne bai gane ba saboda haka a fir'auna da yace shi Allah ne to shine da gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan aqidar ce fa wayannan masu kowa Allah ne aka ga an nuno mutum yake kai ma Allah ne kai ma wallahi ita suka karanto yanzu in ban da ƙarya da ƙoƙarin sai kun danna mutane sun ci gaba da wannan kowa Allah ne wai sai ku ce wai wai ibnu taymiya ma sa kenan ah in ibn taymiya aqidarsa kenan ka gaya min wani daga cikin ahlus sunna da yake da wannan aqida me yasa ba mu karanto ba mu fa littattafan mu mun fi ku karanta kowa idan aka ware kowa aka ce kowa ya fito da littattafansa yan dariƙa ku fito da littattafanku ahlus sunna ku fito da ku kowa a yi masa tambaya a littattafansa wallahi mun fi ku karanta littattafan mu to kai ma mun gama karanta littattafanmu mun tsallako littattafan ma mun fi ku karanta mun fi ku sanin su mun fi ku sanin su saboda aka inda a ce aqidan nan ta cewa kuwa Allah wai ibnu taymiya yana da ita to sai ka samu wasu sun yi fitar kafa suna cewa kuwa Allah ne amma ka gaya min inda aka samu wani daga cikin ahlus sunna wanda ya taba shinshinan ma wannan aƙidar amma ku ga kunan burjik duk wanda kaji baya faɗanta ta kiya yake yi ko kuma wanda bai santa ba Allah ya kiyaye mu saboda haka yan uwa mu fahimta mu gane wallahi wannan abin muna yi ne saboda nasiha saboda karantar da tauhidi saboda ƙoƙarin waɗannan abubuwan da suke faruwa ya ubangiji allah kai mana maganin su. don wannan yana daga cikin musiba musibar da take sa mu cikin bala'i wallahi shirka ga allah subhanahu wa ta'ala shirka ga allah amma imani mai karfi shine zai fitar da mu cikin wannan bala'in da muke ciki allah ce walau an ahlul qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatin minas sama wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da a ce ahlul qura waɗanda suke mutanen alƙarya sun yi imani wattaqau kuma suka ji tsoron Allah Allah ya ce lafatahna alaihim barakatin minas sama ce wallahi da mun buɗe musu albarkatai na sama sai ce walakin kazzabu sai dai sun karyata fa akhadnahum bima kanu yaksibun to in kace me karyatawar ai karyatawa shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ka yi shirka ka je kana yin shirka ga allah ka karyata alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka kaɗaita shi ka je kana ƙin kaɗaita shi ya ce ka kaɗaita shi kai kuma a gefe guda ka ƙi ka kaɗaita shi ka kaɗaita shi da bauta ka in ka tashi da bauta ya ce idan ka shiga musiba shi kaɗai ne za ka kira wani kuma ya yi gefe yana cewa a'a za a iya kiran wani ma za a iya kiran wani an shiga musiba har wani ma yana zuwa yana tawili kan irin wannan shi yasa za ka samu shehunan a cikin diwanansu sun yi irin waɗannan maganganun sun yi irin waɗannan maganganun wallahi malam anas abin da ya bani mamaki na abin ina na wayata wato abin da ya bani mamaki shine ga waɗannan mutanen akwai wanda na na na na bawa na turawa na, na je ana ana ana abin na rubuta wato ne mamaki mala anas wato akwai na jin ko satin da ya wuce ne akwai littafin nan hadiyatul ahbab wal khullan ko na shewa atiku sanka ya ce walla akwai wani wanda kawai sai na shiga sai nake gaya masa irin abubuwan da shehu atiku sanka ya faɗa da ya ji abin tabbas shirka ne yana shigowa shafin sai ya ce ƙarya nake eh Eh, wanda ya a harful hamza wanda yake kiran shehu tijjani ya ce ya sayyidi ahmad tijjani khudh biyadi anta almaladu fa hadha alhalu fi an anta alimadu aya gausi wa ya sanadi anta kahfi idha ma kuntu fi dhiki yace anta babu najati anta munqidhu man kana qad kana mushtabikan fi shiddati diki. ya ce ya gausa kulla muridin laza murtajifan ya ce min ma'arahu min al'ahwali wa diki ya ce ya khatimal auliya'i ya man ya mudduhumu ya kuduban alkatumu fankizna min diki ya najila khairal baraya ya ce anta munkizuna ya ce man kullu ma kada aramin shiddatin diki ya yace ashku ileka umuran an anta ni fiha aya shaykhi fanqidna min ad mina yace ya sayyidi abal abbasi an laha wa man siwaka yunajjina na mina diki to kaga waɗannan maganganun da ya ji wannan sai ce ƙarya nake yi to abin da ya sa shi bai karanta waɗannan abubuwan ba kuma wannan abin da za ka faɗa bayan da za a yi wani ya zo ya iya tawirin wannan ya ce ba shirka ba ne in dai ka san addinin musulunci in dai ka karanta alkur'ani in dai ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace saboda haka yan uwa musulmi abin da muke ta kokarin nuna wa al'umma cewa har yanzu dai muna gaya muku manufan mu a wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta eh, Allah kuma ya nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata amma wallahi ba ma yin wannan dan a bata wani rai to wa za ka bata wa rai wa za ka bata wa rai in ka ce wai za ka yi don ka bata wani rai sai ka ga a cikin waɗanda za ka bata rai za ka bata wani dan uwanka rai ma wanda kuna tare da shi dan uwanka ne sai ka bata masa rai to kuma mutum sai ka yi haka akan ka bata wani naka rai wallahi ba wani dan wannan biki muke yi ba amma waɗannan abubuwan ba yanda za a yi ka karanta wannan wasu abubuwan in ka karanta wallahi tsigar jikinka bata tashi ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa